Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana a kan mitoci goma sha tara talatin da ɗaya arba'in da da sittin sai kuma kilo has dubu ɗaya biyar talatin a matsakaicin zango. Masu wuraren mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama maka tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalal. Sai tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na ƙasar Ghana kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta mu na voa hausa.com. Masu raro Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya yau ranar Laraba biyu ga watan Disamba shekara ta sha takwas suna na sarfil hashin gumel tare da baba ko makiyar da ma sauran abokan aiki muke farin cikin kamuka wannan shirin a daidai wannan lokacin yanzu baba ba mu labarai tasar filin shugaban amurka donald trump da shugabannin democrat a jama'a majalisun kasar sun yi sa'in sa a jiya talata akan batun kudin gida kantangar kudancin kasar da ke iyaka da mexico wata kotun kasar canada kuma ta baiwa 'yar china nan shugaban kamfanin sadarwar da ake kira men wazu beli yayin da take jira ko za a mika ta ga amurka kana bangarori masu adawa da junansu a kasar yamal kuma sun amince su yi musayar fursunoni dubu goma sha biyar nan da tsakiyar watan janairu to kanar labaran kenan aka ji cikin shirin za ku ji cewa mayakan kungiyar boko haram sun kai farmaki a yankin madagali da ke kusa da dajin sambisa mutane mu suna zaune sai yan boko haram ma suka shiga da suka shiga suka fara harbe harbe suka fara kone kone sauran gidajen da ya rabu wanda mutane mu sun gyara sun dawo suna noma ko kone sauran gidajen da ya rabu to Allah kyauta hukumar kula da kamfanonin sadarwa ta Najeriya ta ce mutane fiye da miliyan 160 da suka mallaki layin wayar salula to kome 'yan Najeriya ke yi da wayoyin? waya iyakaci na in dan sa wa'azi dan sa begina da zan ji kenan sai magana kawai wayar hannu dai yana kallo da wasu yana kira ta harkar whatsapp facebook mina na dai kallo da sanar da iri iri To sai a biyo mu cikin shirin domin jin shawarar masana kan yadda matasa za su bunƙasa tattalin arzikinsu ta hanyar amfani da fasahar. Daga nan kuma Madina Dauda za ta shigo mana da shirin ta na demokaradiyya a yau amma da farko sai mun fara da shan cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran mai karatu baba ya koma kiri. Shugaban Amurka Donald Trump da shugabannin jam'iyyar Democrat a majalisun kasar sun yi sa'in sa a jiya talata akan batun gina katangar kudancin kasar da ke kan iyakar kasar da Mexico inda shi Trump yake cewa zai yi alfahari ya rufe wasu harkokin gwamnati idan har aka ci gaba da takaddama akan wannan batun. Trump ya gayyace shugabannin marasa rinjaye a majalisun ƙasar da suka hada da Chuck Schumer na majalisar dattawa da kuma Nancy Pelosi ta majalisar wakilai akan takaddamar kasafin kuɗin ƙasar. Yayin da manema labarai ke kallon su a ofishin shugaban ƙasa na Oval Office, Trump da shugabannin Democrats sun yi kace na ce akan wannan batun katangar shugaban kasar da dan jam'iyyar republican ya ce an kammala gina wani bangare na katangar kuma za ta bada kariya akan iyakanmu ainun amma su 'yan democrat din sun musanta wannan batu da ya faɗa musu shugaba trump ya ce zai rufe gwamnatin idan ba a bashi haɗin kai ba yes if we don't get what we want, one way or the other, whether it's through you, through a military, through anything you want to call. Ya ce lallai idan ba mu samu abin da muke so ta kowace hanya ko daga wurinku ko kuma wurin sojojinmu ko ma daga ina ne, to zan rufe gwamnati. Zan rufe gwamnati kwata-kwata in ji shugaban ƙasa, inda shi shugaban marasa rinjayi a majalisar dattawa Shuma na New York yake cewa ba mu yarda da hakan ba. Trump da ya ci gaba da cewa. I am proud to shut down the government for border security, Chuck, because the people of this country don't want. Yace ina shaida maka zan yi alfaharin rufe gwamnati saboda tsaron kan iyakar mu Malam Chuck, saboda mutanen kasar mu ba su son miyagun mutane da masu harkokin miyagun kwayoyi da masu matsaloli su kwararo a cikin kasar mu. Don haka ni kai da zan yi wannan aikin kuma ba zan dora maka laifi ba. shugaban kamfanin yanar gizo na google sanda pichai ya hakikance a gaban kwamitin shari'a a majalisar wakilai a jiya talata cewa yana gudanar da katafarin kamfanin fasahar amurka ba tare da landan 'yan siyasa ba pichai ya faɗa wa kwamitin cewa sun fahimci suna da hanyoyi da dama daga hagu zuwa dama kuma sun himmantu wurin samun ganin tabbatar da ganin sun yi amfani da ra'ayoyin kowane bangare pichai ya kare kamfaninsa biyo bayan zargi da 'yan majalisa na republican suka yi wa google cewa ya fitar da wani hanyar bincike a kan yanar gizo domin danne bayyana ra'ayin 'yan mazan jiya shugaban kwamitin shari'a a um, dan republican da ake kira robert goodlett ya ce batun da ake yadawa a labarai na cewa an horar da ma'aikatan google su yi hakan kuma sun yi hakan wani dan majalisa na republican lama smith ya ambato wani nazari da wata kamfanin sadarwa ta pj media ta buga ya tabbatar da kashi 96 cikin ɗari na binciken shugaba donald trump akan yanar gizo ta google zai baka sakamako ne daga kafafen yada labarai na masu sassaucin ra'ayi da suka wallafa a kai smith ya ce akwai yiwuwar kamfanin gogo zai taka rawa wurin zaɓowa ƙasar nan shugaba mai tattare da matsaloli ga demokradiyyar ƙasar wata kotun ƙasar canada ta bai wa 'yar china nan shugaban kamfanin sadarwa da ake kiranta meng wanzu bailey a yayin da take jira ko za a mika ta zuwa ga amurka an kama magazine a filin saukan jiragen sama a birnin vancouver bisa ga sammacin kamota da amurka ta bayar akan zarginta da take dokoki na takunkumin kasuwanci da aka dora wa iran alkali william eric ya ba da belinta a kan kuɗi dala miliyan 7,500 tare da gindaya sharudodi a kan meng sharuɗan da sun ce za ta ci gaba da zama a gundumar british columbia a can canada a cikin gidan mijin da mijinta ya mallaka kuma ba za ta fita daga karfe 11 na dare zuwa karfe 6 na safe ba za a kuma sanya ido a kan men a duk a koda yaushe Meng ita ce babban jami'ar kudi na katafarin kamfanin fasahar sadarwa na China da ake kira Huawei da wanda mahaifinta ya kafa kuma yana cikin manyan kamfanonin da ke kira wayoyin hannu a duniya. Iyalanta dai suna da dukiya da ta kai dalolin wato biliyoyin daloli. a hali da ake ciki kuma china ta kama tsohon jakadan kanada a china da ake kira michael kovrig akan wasu dalilai da ba a bayyana ba ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc bangarori masu gaba da junansu a yamal sun amince su yi musayar fursunoni dubu goma sha biyar nan da tsakiyar watan janairu wakilan rundunar haɗin gwiwa karkashin jagorancin saudi arabia da ke mara wa gwamnatin yamal baya da na 'yan tawayen houthi masu samun goyon bayan iran sun lissafo fursunoni da suka ce kowane bangare na rike da su wani mataki da jami'an majalisar ɗinkin duniya suka ce ya bada ƙwarin gwiwa kungiyar agaji ta red ta kasa da kasa ta red cross ita ce za ta sanya ido akan musayar fursunonin wata majiyar diplomasiya ta ce babban sakatar majalisar ɗinkin duniya antonio guterres zai halarci ranar ƙarshe na tattaunawar a rimo a ƙasar sweden a gobe alhamis domin baiwa ɓangarorin ƙwarin gwiwa da kuma yin kira ga ci gaba da tattaunawa a farko-farkon sabuwar shekara. Baba ya kuma ke na ya karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Rahotanni daga jihar Adama Arewa maso gabashin Najeriya na cewa wasu maharan Boko Haram sun kai farmaki a yankin Madagali da ke kusa da dajin Sambisa inda suka yi kone-kone da harbe-harbe. Ibrahim Abdulaziz na ɗauke da cikakken rahoton. kamar yadda al'ummomin yankin ma suka tabbatar mayakan na boko haram sun kokai farmaki ne a yankin yaza da ke tsakanin joyin biyu inda ko suka yi barna masu dumi yawa cikin mako har da gidaje da kuma amfanin gona wani mazaunin yankin da ya nemi a sake sunansa ya ce yanzu haka ma al'ummomin waɗannan yankuna na ko cikin wani mawuyacin hali na zama da da kuma fargaba mutanenmu mu suna zaune sai yan boko haram nan suka shiga to da suka shiga suka fara harbe harbe suka fara kone kone sauran gida magana sun dawo suna noma sai kuku ne sauran gidajen da ya ragu. Wai babu jami'an tsaro na wuraren naku? Wallahi ranka da ne tsakanin mu da yan tsaro din daga Lasa over ya kai 30 km away hmm. ba ba mu da jami'an tsaro a area can. A kasa marge in ka wuce Lasa hmm. har ka zo sai ka je izini ka ji a samu jami'an tsaro amma sauran da ka fita na kasa margina ba inda akwai jami'an tsaro ba. Kamar wani hali kuke cike yanzu? ko da ke kawo yanzu hukumomin tsaro ba su karin haske ba tukunna dama ma kuma dan majalisar wakilai da ke wakiltar madigal da mai cika raba da muka male ya ko tabbatar da wannan sabon harin da aka kan kone-kone a kauyen sarza kuma wannan na biyu kenan suna wannan barna a wannan kauye ah, mu sha samu damuwa da wannan kauye din abubuwan dai kamar yadda muke faɗa kullum har yanzu zama lafiya bai ishe mu ba in ka lura ah, duk abubuwan da suke kasancewa a madagali a kwana a tashi da kyar a ce a yi sati daya ba yi barna ba kamar yadda alkaluma ke nunawa kwayan kwanakin nan fiye da ƙauyuka biyar ne ma mayakan na boko haram suka kai wa harin sarika noke wayanan ƙauyuka da suke boda da sambisa su dar su kemla su butuku su su sanzadin da na duka kullum suna kan wannan tashi hankali. kullum ana kan barna in ka lura kuma kashin hausa kullum zaka ji irin wannan labarin yana tasowa so ya kamata dai a ce a kara karfi kuma sojoji su samu su shiga su kai hari ba wai a zona a waje yanda Eh, kullum sai a kawo hari sai a yi sai rayuka aka rasa rama a wani mataki ba. waɗannan sabbin hare-haren da na ko zuwa ne yayin da ma ke ci gaba da ƙara tura sojoji zuwa jihohin borno da yobe domin kakashe matsalar boko haram ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya gargaɗe mai gina ra mai mugunta mai gina ra To Madalla gaida Ibrahim Abdulaziz. Hukumar kula da kamfanonin sadarwa ta Najeriya wato NCC ta ce 'yan kasar fiye da miliyan 160 ne suka mallaki layin wayar salula yayin da sama da miliyan 90 daga cikinsu ke amfani da fasahar sadarwa ta intanet. Sai dai masana a wannan fanni sun ce 'yan Najeriya ba sa ba da fifiko wajen amfani da kafofin sadarwar na zamani kan al'amuran da za su bunƙasa rayuwar tattalin arzikinsu. Muhammad Ibrahim Kwari na ɗauke da wannan rahoton. A shekara ta dubu biyu da biyu ne aka fara amfani da tsarin wayar salula ta GSM a Najeriya bayan da hukumomin kasar suka baiwa 'yan kasuwa damar saka jari a bangaren harkokin sadarwa. Ko da yake kamfanin sadarwa na gwamnati wato Nitel da karamin kamfanin MTEL da aka kirkira a karkashinsa sun kwanta dama a halin yanzu amma akwai kamfanonin sadarwa na 'yan kasuwa kusan guda bakwai da ke aiki yanzu a Najeriya kasar da yawan al'ummar ta suka ta samma miliyan 200. Dr. Slana Kanya wani masanin fasahar sadarwa ta zamani ne kuma malami a jami'ar Bayes University da ke Abuja. Akwai hukuma ta kula da harkokin sadarwa NCC kenan sun ce muna da akalla mutum miliyan 161 wanda suke da layi na wayar salula. suka kara cewa akalla akwai mutum miliyan 98 waɗanda suke da damar yin amfani da intanet suka kara kuma cewa akwai akalla mutum miliyan 30 wanda suke zuwa dandali na sada zumunta mm. social media kenan sai dai duk da haka dr silana ya ce najeriya ta kasance kurar baya ta wannan fuska ƙididdiga da aka bada ta jerin kasashe da suke amfani da harkar sadarwa ta zamani su yi ciniki ko harkokin gwamnati ta wannan hanyar an sa najeriya a matsayin ta 143 karkashin 193 kaga abu ne mara kyau in ka duba harka ta 'yan ƙasa mai harka da gwamnati ta hanyar wayoyinmu da harka hanyar kwamfutar mu an samu a 117 karkashin 139 muna kasa da ƙasar chadima da togo galibi dai matasa ne suka fi amfani da wayar salula wasu matasa da na zanta da su a nan abuja na cewa sunana yusuf waya iyakaci na in dan sa wa'azi na dan sa begina da zan ji shi kenan sai magana kawai na umar kana da wayar hannu eh ina da me kafi da ita ina kiran mikin call Bala Muhammad. Wayar hannu dai yana kallo da ita yana kira ta harkar WhatsApp, Facebook mina na dai kallo ga sanar da iri-iri kala-kala. Kan game da France ne ta nan ku ta labari ko ta harkar gida ko dai wani abu da irin daga shi dai daban-daban. Su kuwa waɗannan matasan cewa suke. Sunana Manar shekara ɗaya yanzu rabona da waya. Yanzu ban da halin sayan ta ban sai ta bane. Sunana Mustapha yana da waya kwarai domin in amfani da ita kamar in kira yarinya ta ta ma ta kira ni mu yi soyayya Rabi'u. Rafi'u. To dalilin da yasa na sayo waya in kira dangi da yan uwa da abokan arziki mu dinga gaisa. Ga alama dai har yanzu kalila ne daga cikin 'yan Najeriya musamman matasa ke amfani da wayar salula domin bunƙasa tattalin arzikin suna yau da kullum la'akari da cewa abin da ke fitowa daga bakin matasan na kamance cinya da abin da wasu mahalarta taron harkokin sadarwa ke faɗawa wa daktar silana kanya a birnin maiduguri jihar borno a kwanakin baya tambayar da na fara yi shine a cikin waye ba shi da waya ba wanda ya daga hannu sai na ce a cikin waye ba shi da intanet akalla akwai mutum 450 a gurin kowa shi iya da intanet na ce to a cikin mu waye ya taba sai da abu a harkar intanet mutum ku suka daga hannu na ce waye taba sayan abu ta intanet wajen mutum tara suka daga hannu sai na ce a cikin mu waye ke amfani da facebook kusan rabin gurin ku ya daga hannu waye ke whatsapp kusan mutanen ku yana whatsapp to me muke yi a harkar whatsapp da dole sai mun koma wani irin ci muke so mu yi da wannan hanyoyin zamani. Dr. Silana Kanye kenan malamin ilimin fasaha sadarwa a jami'ar Bez University da ke Abuja. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To madalla a gaida Muhammad Ibrahim Kwari har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agon muke cewa karfe goma sha biyu da minti goma sha shida na dare yanzu dai ga shirinmu na gaba. Demokradiyya a yau. Jama'a barkan mu da asuba kuma barkan mu da saduwa a wani sabon shiri na demokradiyya a yau. Sunana Madina Dauda. Makonni biyu da suka wuce ne tsohon shugaban Najeriya Goodluck Ebele Jonathan ya kaddamar da littafinsa. Wannan littafi ya kunshi muhimman batutuwa da suka yi nuni da cewa Wasu 'ya'yan jam'iyyar PDP musamman ma waɗanda suka fito daga shiyar Arewa su ne suka yi silar kada Goodluck Jonathan a zaben shekara 2015. Sannan abin da ya fi ɗaukan hankali a littafin shine maganar cin hanci da rashawa da kuma yadda ta'addanci ya ta'azzara a mulkinsa. Akwai baƙi guda biyu da tsohon ministan ilimi Dr. Dauda Birma jigo a jam'iyyar APC da kuma Dr. Umar Ardo na jam'iyyar PDP za su yi nazarin littafin. Kafin nan ga wakilin sashen Hausa Hassan Maina kaina da shimfiɗar abin da ya wakana a wurin ƙaddamar da littafin. Taron kaddamar da littafin tsohon shugaban kasa Goodluck Jonathan ya tattaro dubban dubatan abokai, 'yan uwa da mukarraban tsohon shugaban ta yadda babban otal dinnan na kasa da kasa da kenan Abuja wato Transcorp ya zamto ba masaka tsinke. Kamar kuma yadda tsohon mataimakin shugaban majalisar dattawan Najeriya, Sanata Ibrahim Nasiru Mantu ke cewa akwai abin da wannan dandazon jama'a ke nunawa abin da wannan taro ya nuna cewa shi ne ya kamata mu yi koyi da hali irin na su jonathan hali na gari hali na mutanen da suke tsoron allah duk abin da za su yi mutane suke bin ka'ida da dokokin kasa duk abin da za su yi tsohon ministan abuja sanata bala muhammad kauran bauchi ya koka da yadda aka yi amfani da batun boko haram aka cire bullock jonathan daga mulki da suke kai amfani da sunan boko haram suka cire shi a ofis ba abin da suka yi kullum ana kashe mutane kullum ana shan wahala kuma wanda suke ganin ganin kamar cewa bai kai boko haram karshe ba ai boko haram abu ne da ya faru na a lahiyar afirka na duniya gaba daya wato abin alkaida kuma shi kansa shugaban kasa buhari ai ya zo ya gani wato in kana gani ne daga waje sai ka ɗauka abu ne mai sauki kuma bayan da sanin jonathan da ne da yake son arewa da yake son musulmai ya ba mu dama da yawa a gwamnatinsa za a ce baya son arewa ko baya son musulmi shi ya kawo boko haram batun wasoso da dukiyar jama'a dai na daga cikin abin da ake zargin gwamnatin na Goodluck Jonathan. Amma kauran na Bauchi ya ce kage ne kurum irin na siyasa. To yanzu wasoso da ake aikowa yana gani irin kuɗin badagala da ake a Najeriya. Ni na cikin wanda aka ce muna mun yi wasoso da dukiyar Najeriya. Amma kuma kai ka sani na kai su kotu kuma na ci shari'a na kotu. Cewa karya ne babu wani lokaci da wani ɗan najeriya ya kawo partition cewa na ɗauki kudin kowa ba wani lokacin da wani kungiya ta ce ga wani kuɗi ko kuma ma'aikata na fct inda ne ta ce kwabanta ta ya tsaya audited report mun bayar to abu ne na siyasa wanda ake so a amfani da wasu don a ɓata gwamnatin kuma ma a ɓata mu amma mun gode wa Allah. Tsohon kakakin majalisar wakilan Najeriya kuwa Honorable Gali Umar na Abba ya ce Goodluck Jonathan ya cika da tijo. Abin da shugaba Jonathan ya yi babu abin da ya taimaki Najeriya irin yadda da ya yi ya faɗi zaɓe kuma ya kira wanda ya ci ya masa munna. Wannan abin yana da muhimmanci ya kawo Najeriya zaman lafiya domin halin da ake ciki a wannan lokaci komai zai iya faruwa. Ba shakka abin tunawa ne ga masu hankali amma wanda ba su da hankali ba za su tuna ba. Ah, ya kamata gwamnatin najeriya ta lura ta kuma gode abin ta hanyoyi da dama amma har yanzu ba a yaba masa hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja najeriya Madalla, barin fara da tambayar Dr. Umar Ardo na jam'iyyar PDP. Me kake gani ya sa Goodluck Jonathan ya faɗi zaɓe a shekara 2015? Allah ya ce kullu sha'in ja'alnahu sababan duk abun da Allah yake yi yana kawo sababi Allah ya kawo sababin da ya sa Jonathan ya faɗi ba wai abu ɗaya ba ne abubuwa ne da yawa suka kulla amma in an tambaye ni an ce mini me ya ne uh, sababin faduwan jonathan ko wane ne ya kawo sababin faduwan jonathan amsa na shine duk wanda ya sa shi shugaba buhari ya sauya a shawara kan cewa daga 2011 ba zai sake tsayawa zaɓe ba ya juye ya sake ya tsaya zaɓe to wannan shine ya kawo sababin faduwan jonathan don da buhari bai sake tsaya ba da babu wani wanda zai iya kada jonathan to su me abubuwan da suka kawo faduwar tasa banda zancen tsayawan buhari na farko dai zuwa tribunal wanda cpc ta yi wanda kuma shi buhari ya ce in sun faɗi zaɓe 2011 shi ba zai je tribunal ba jam'iya ba za ta je tribunal ba ba za su ɗaukaka ƙara a kan wannan ba amma sai cpc ta je tribunal wanda ya sa buhari ya sa cpc ta je tribunal ne umul abaisu na farko akan kan jonathan na biyu koran da jonathan ya yi wa justice isa salami sai ya barkar da yarjejeniya da suka yi na 2011 daga nan abubuwa suka wannan ya faru wannan ya faru wannan ya faru har aka zo aka yi maja daga maja aka zo aka shiga zaɓe no har jonathan ya faɗi don haka in jonathan ya ce wai ko amerika ne ko yan arewa ne duk ba haka ba ne ai so nawa yan arewa suka yi zaben buhari yawancin vote na buhari daga arewa ne samun kudu wato southwest su zo su mara mishi ba dalilin da ya ci zabe so kawo bola tinubu da suka yi da kuma mutanen southwest da suka yi maja da su shine umul aba'isun faduwan jonathan da ba yi maja ba jonathan ba zai fadi ba don haka in jonathan ya ce wa america da yan arewa gariya ce wani irin shugaba ne shi kake gani to jonathan ina ga kaman mutum ne wanda bai fahimci al'amuran duniya sosai ba al'amuran mulki da kuma zamantakeya da mutane sosai ba bai fahimci bai fahimci kasan nan ba a shugabanci amma yana da faran zuciya bai da mugunta bai da kuma hasada wannan mutum zai iya cewa a kan shi amma fahimtar ƙasa sannan nuna gunintan wannan fahimtar ya rike ƙasa da adalci da sanin ya kamata wannan bai da shi ko kaɗan. Baran dawo ga tsohon ministan ilimi kuma jigo a jam'iyyar APC Dr. Dauda Birma. Da gaske ne 'yan arewa suka kada Jonathan a zaben shekara 2015? Ya faɗi wannan magana amma kuma gaskiyan shi mu muka yi. Gadan-gadan ya tashi yana yaƙi da arewa. Yana nunawa cewa ba mu muka goyi bayan shi har ya zama president ba in kika tuna da aka yi zaɓe na 2011 sai ya fita ya ce wa jama'a ba 'yan arewa ne suka zaɓe shi a arewa ba in inyamuran da ke arewa ne suka zaɓe shi wannan abin ya mana mugun zafi domin shi mataimakin mai rasuwa Umaru yar aduwa ne lokacin da umaru ya rasu aka bashi to jama'a suka haɗa kai ka ce to shikenan har tun da yake ya tsaya a zaɓe shi yan arewa suka yi duk iya ƙoƙarinsu suka zaɓe shi don a zauna lafiya sai gashi nan ya ce wai ƙuri'un da ya samu a arewa yamurai ne suka zaɓe shi ba 'yan arewa ba sai muka ce da kyau akwai wani zaɓen sai zo ai aka zo na sha biyar muka ce to yamurai su zaɓe shi a arewa mu ko mu zaɓi namu sai muka zaɓi buhari ya kada shi kaye kuma mugun kaye domin sai da muka ga kura na fito daga kunnen shi a kayan da aka yi mishi. Bancin wannan batu na zaben nan akwai abubuwa da yawa da suka gudana a lokacin mulkinsa da ya dan shimfiɗa wasu a littafin nan nashi. Amma daga dukkan alamu bai fito fili akan batun 'yan ta'adda da suka fi nuna bajintansu a lokacin da ya mulki ba. Kana ganin akwai wani dalili da ya sa ya ɓoye wannan? a fi sabilillahi mutane da yawa sun ɗauka gwamnatin shi ma na tare da 'yan ta'adda saboda haka bai isa ya fito fili ya faɗa ba domin za a ce mishi ba ka faɗi gaskiya ba kuma yanzu haka tun da yake ya fito ya rubuta wa'annan yana nuna wasu abubuwa wanda suke ƙarrarki ne to za a rika nuna mishi cewa abubuwan da yake faɗi ba gaskiya ba ne yana da abubuwan da yake so ya ɓoye domin duk abubuwan da aka yi na raunana arewa na raunana borno da yobe da adamawa na raunana arewa masa gabas bai yi nasara ba allah ya takaita mulkin shi buhari ya zo buhari ya yaƙi boko haram saboda kowa ya ga me ya faru a zamanin goodluck jonathan me kuma ya faru a zamanin da buhari ya shiga amma abubuwan da ya faɗa a ciki ƙararraki ne masu yawa da kuma rage faɗin abubuwa don kada gaskiya ya fito kai tsohon minista ne na ilimi yaya za ka ayyana wannan littafi nashi a ilmance to akwai abin da bature ke kira fiction akwai abin da bahaushe ke kira almara to da fiction da almara in suka je suka haɗu aka haɗa turanci da hausa za ki ga menene ke cikin wannan littafin domin fiction zama ake a samu wani mai fasaha da basira ya zauna ya rubuta abin da bai faru ba amma kai da kake karantawa kana jin daɗi domin kana ji kamar abin ya faru amma ko bai faru ba kuma shi tsohon shugaban ƙasa jonathan ya ce yana da Doctor degree saboda haka wanda ya karatu har je samu Doctor degree ran da ya zauna ya ce zai rubuta almara ya kamanta shi da gaskiya zai yi nisa a cikin haka saboda aka yawancin mu da muka karanta littafin nan mun ɗauka kawai idan a library za a sa littafin nan za a sa shi a cikin works of fiction. Yadda muka kawo ƙarshen shirin kenan a yau, a madadin wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kaina, da tsohon ministan ilimi kuma jigo a jam'iyyar APC Dr. Dauda Birma, da Dr. Umar Ardo, shi ma jigo a jam'iyyar PDP. Ni Madina Dauda da na shirya kuma na gabatar da shirin nake cewa sai makon gobe idan Allah ya kai mu, mu huta lafiya. Toma da a gaida Madina yanzu kuma ga da da takaitattun labaran duniya. 'yan sandan faransa sun suna farautar wani dan bindiga nan da ya buɗe wuta akan wata kasuwar kirismeti a tsakiyar strasbourg ya kashe akalla mutane biyu kana wasu goma sha ɗaya kuma suka jikata 'yan sandan sun ce mahalin da ka iya samun rauni a cikin wata musayar wuta da suka yi da shi ya arce daga wurin wata kafar yada labaran faransa ta ce 'yan sandan sun sa ya makale a cikin wani shago dan bindigan yana cikin jerin mutane da ake zargin su da tsaurin ra'ayi kuma ana neman sa akan wani batun fashi da makami ministan harkokin cikin gidan faransa christopher castana yana kan hanyar sa zuwa strasbourg inda abin ya faru domin fara gudanar da wani binciken kwakwaf akan wannan batu ya zuwa yanzu dai ba a gano dalilin kai wannan harin ba babu kuma wata kungiyar 'yan bindiga da ta ɗauki alhakin kai harin shugaban amurka donald trump da shugabannin democrat a majalisun tarayya sun yi sa'insa a jiya talata a kan batun gina wato kudi na gina katangar kudancin kasar da ke kan iyaka da mexico To madalla a gaishe ka kafin mu yi salma muna mika sakon ta'aziyar mu ga Usman Ahmad Kabara bisa da rasuwar mahaifiyarsa malama Raihanatu Usman da aka fi sani da iya wadda Allah ya dauki ranta a daren jiya talata kuma za a yi jana'izar da safiyar nan a unguwar Dore karama da ke Kano a Najeriya. Allah ya ji kanta gafarta mata kuma ba da haƙurin jure rashi. To masu sauraro anan baka karshen shirin namu ne yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Za ku kada manta za kuma iya ziyarta shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voa hausa da da kuma shafin mu ma na Facebook. Yanzu a madadin Baba ko Makeri wanda ya taya na gabatar da shirin da kuma Chubahiro Dodo wanda ya bada umarnin shirin da ma injiniyan mu na yau Craig Burns ni fil hashin kuma lake cewa sai mun sake haduwa na anjima kaɗan da hantsi. Salamu alaikum. Afrique. Le monde aujourd'hui.